Dr. Musa Hassan Useni mai fafutukar kare muhalli a jamhuriyar Nijar ya yi karin haske kan illar dagula tarkacen kayayyaki da ke aiki da wuta da ake zubarwa da kuma matakan kariya da ya kamata a ɗauka domin kula da lafiyar al'umma. Ga bayanin nasa a hirarsa da wakilinmu Yusuf Abdullahi. Lalle kwarai ko yanzu kuka diba kuka gani eh, ana kawo na'urorin na wanda kamar na'urori tsohi ne wanda dai an yi aiki an riga yin aiki da su ake nan ga kawo mana su to wannan na'urorin eh, in kuka diba wajen sarrafa su akwai matsaloli da yawa ake samu kun ga harka eh, muhalli da kuka yi magana wasu wajen neman samun eh, wasu abubuwa wajen harka na'urorin nan toya su suke yi wasu ba su da wani tsari wanda ya zamantowa mai kiyaye sharuɗa wanda zai kare muhalli suke aiki da shi to shi ke sanyawa he ku ga eh, akwai wasu sinadarai wanda suke shiga cikin kasa ko kuma wani wuri inda za a zo a jibge kayan a aji su don wani bi kawo su ake yi sai a zo a rasa ma mine ma za a yi da su sai a jibge su wuri guda sai zamanto kuma a gama su tare da shara shara wadda ta muke kama irin wannan shara gida hakan ga wadda ba ta da wani babban illa ga kamar yadda wannan na'urorin suke da to inda aka kawo su wani bin sai ku ga wajen gudanar ruwa ne to ruwan nan saka kwashi wannan sinadaran saka kai cikin eh, kogi ko wani tafki kun ga zai zai cuta abubuwan da suke kwana ciki da suke rayuwa ciki kuma kuka ɗauki eh, eh, bancin wannan su kansu waɗanda suke nan ga aikin da wannan ayyukan kamar kuka ɗauki suka toya su hakan ga akwai sinadarai wanda suke iya tasowa wanda sinadaran na yanzu kuna jin ana magana canjin yanayi suna da ƙarfi kwarai wajen harkar magana canjin yanayi in kuka ɗauki kama freezer hakan ga akwai wani iska wanda yake tada wanda yana ba da kwarin gwiwa wajen harkar matsalan canjin yanayi wanda muke da shi akwai abubuwa da yawa kamar ku fannin karahuna masu daraja kama eh, eh, me yake ce mata zinariya hakan ga ana ɗan samu cikin eh, na'urorin talho wanda ake samu daga can duka wajen wannan da wasu karahuna nan dai duka ana samu me amma matsala inda take mutane basu da sani na yadda za su yi si gyara yadda abun bai zamanto cikas ba ko wasu wanda har da ciwon daji yake sanyawa wanda ake ce kansa to wasu iska wasu harkar matsala sheda ciwon na harka sheda wanda harka hoka wasu harka fata jikinka kai ka zo dai ka samu kanka ka rasa ma mene ma ke damun ka ka san ba cewa lalle ila wannan abu ne